Duniya ta yarda cewa jihar Kano gari ne na kasuwanci ga mutunta juna da karɓar baki. Ta yaya za mu ci gaba da riƙe kambunmu a matsayin garin da ya shahara wajen kasuwanci. Zaman lafiya shine farko domin ta haka ne za mu ba wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Gandoja haɗin kai. Na amfana da manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta sa a gaba. Kasafin kuɗi na bana ya taɓa ɓangare daban-daban kamar lafiya, ilimi, noma da kiwo da sauran manya da ƙananan ayyuka wanda gwamnatinsa ta gada da wanda aka fara a gwamnatin sa don kammalawa. Tabbas da zaman lafiya ne za mu wari dukkan ayyuka wanda gwamnatin ta shirya yi don amfaninmu mu kauce wa tada hankali ko yin wani abu wanda ya kauce wa tsarin doka domin ci gaba da rike kambin jihar Kano na koda mai ka zo an fika. Wannan sako ne daga babban sakataren yada labarai mai girma gwamnan jihar Kano Malam Abba Anwar.